Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya barkar asuba yau ranar Asabar 18 ga watan Nuwamba shekara ta 2017 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. A jiya Juma'a ne shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe ya fito wa farko a baina jama'a tun bayan da rundunar sojan kasar ta kwace ikon wasu hukumomin kasar ta kuma buɗe wata tattaunawa da zumma shawo kan shugaban mai yawan shekaru ya yi marabus. Mugabe sanye da doguwar riga mai launin rawaya da shuɗi ya halarci taron yayi ɗalibai sama da dubu guda a birnin harare an ga shugaban yana gingidi lokacin taron kuma bai ce komai ba game da dambarwar siyasar da ke faruwa a ƙasar rahotanni na nuna cewa mugabe mai shekaru 93 a duniya ya ki amincewa da buƙatar sojojin ƙasar da jam'iyyarsa ta zanu pf na cewa ya yi murabus bayan kwashe shekaru 37 yana mulkin ƙasar a ranar laraba ne da rundunar tsaron ƙasar ta kwace wasu muhimman cibiyoyi na gwamnati ta kuma yi wa shugaba gaba ɗaurin talala sannan suka shiga fatattakabar gurbin mutanen da ke gwamnati. akalla mutane biyar a kashe a jiya Juma'a lokacin da 'yan sandan ƙasar Kenya ƙoƙarin fatattakan magoya bayan shugaban 'yan adawar Kenya Raila Odinga a tashin hankalin da ake ci gaba da yi a kan zaɓe. 'Yan sanda sun harba barkonan tsohuwa tare da fesa ruwan zafi jiya Juma'a. a ƙoƙarin da suke na dakatar da magoya bayan odinga Kar su ƙarasa tsakiyar babban birnin ƙasar inda aka shirya shugaban adawan zai yi jawabi a farkon makon nan ne 'yan sandan suka yi gargaɗin cewa za su bar odinga ya jawabi ba ga magoya bayansa ba bayan da ya dawo daga jawaban da ya je yana ta yi a ƙasashen waje yayin da 'yan majalisun jam'iyyun adawa ke ƙara mutane ƙarfin gwiwar su fito 'Yan sanda sun ce masu zanga-zanga cikin fushi sun jefe wasu mutane biyar har lahira bayan da aka kama su sun yi sata, amma shaidu masu yawa sun ce 'yan sandan ne suka harbe su. Sai dai jami'an tsaron sun musanta cewa an yi amfani da harsasai na hakika. Haka kuma shaidun sun bayyana yadda masu zanga-zangar ke jifan 'yan sanda da duwatsu. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce gwamnatin trump na son samo sabuwar alƙibla a dangantakar amurka da afirka wadda za ta atalaka kan cinikayya da saka jari domin taimaka wajen haɓaka nahiyar da ake ganin ita ce za ta zama nahiyar da tafi kowace yawan mutane a shekaru masu zuwa a jiya juma'a ne sakatare tillerson ya ce zuwa shekara ta 2050 an yi hasashen cewa al'ummar nahiyar afirka za su ninka kansu wanda yawansu zai kai sama da biliyan biyu da ɗigo biyar kuma kashi saba'in cikin ɗari na mutanen za su zamanto matasa ne 'yan ƙasa da shekaru talatin. Tillerson ya lura da cewa nahiyar Afirka za ta bunƙasa, wato za ta bunƙasa rayuwar mutanenta da inganta tsarin rayuwarsu ta kuma wadata baki ɗaya. Sakataren da ya yi wannan jawabi ne gabannin wata ganawa da zai da ministocin harkokin waje da wasu wakilan ƙasashen Afirka 37 a ma'aikatar harkokin wajen amurka da ke a nan washington dc akalla mutane biyu ne suka rasa rayukansu a tashin hankalin bayan zaɓe a jamhuriyar ta ɓalle ta somaliland bayan da ɗaya daga cikin jam'iyyun adawar ƙasar ta yi da'awar cewa an tafka maguɗi sosai a zaben ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyar wadani cikin fishi sun bazama kan tituna a manyan biranen ƙasar uku inda suka kafa gaye tare da ƙona tayoyi duk kuwa a zanga-zanga nuna rashin jin daɗin zargin magudin da aka yi an harbe wani mutum guda har lahira a wani tashin hankali da ya barke a babban birnin ƙasar hagisa haka kuma a birnin erigavo da ke zama babban birni a arewa maso gabashin yankin sanag masu zanga-zanga sun yi aron gama da 'yan sanda shugaban 'yan sandan somaliland janar abdullahi fadal iman ya gargaɗi 'yan siyasa kar su janyo fitina har yanzu dai ana jiran fara ƙidayar ƙuri'u yayin da ake sa ran sakamakon zaben cikin 'yan kwanaki masu zuwa a cewar hukumar zaben jamhuriyar somaliland daga ƙarshe a jiya juma'a ne ƙasar koriya ta arewa ta ce ba za ta amince da zaman tattaunawa da amurka da koriya ta kudu ba kan shirin makaman nukiliyarta muddin ƙasashen biyu suka ci gaba da gudanar da atisayen soja tare wannan tauna aya ce tsakuwa wato wannan tauna tsakuwa ce domin aya ce tsoro a cewar jakadan koriya ta arewa a majalisar ɗinkin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda Hausawa kan ce shi ke kawo da rabon wani. Duka haukan mai hauka cikin wata ba zai iya sufawa haka. yabo in yaran hasada ba za ta yi aiki wa haka. Gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi na dama haka. duk karfin mulkin mutum ku ce da shi bai na Allah wa haka ku bar agola da tunkaho ya tabbata ba za ya ci gado ba haka shugaba in mugu ne ni gare ba zan yi biyayya wa haka ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba haka ko kura ta rame karnuka ba sa wata raini ba haka da mulkiwa haka ƙashin gwiwar kura karnaka ba za iya wawawa haka ku gayawa mai gammo duniya ba zai iya ɗaukawa haka maiki in yayi ɗiya cikin wurin ba za ka ga shirwawa haka ga ungul za ta kitso kuma kanta banga da gashi ba haka duk cin kurma wurin fata ba zai tari zaki ba haka munafurci dodo mai yi ba za ya ci riba ma haka mai ya haɗa bari da gada idan ba sharri ba haka me ya samu jiya rana to ba za ta yi yawo ba haka mutum yan wawa ne zauren can gaba zai gane ba haka me ya ba za ta yi tabbas ba haka ku sanarwa mai sirfe ba za ta iya sassafa dutse ba haka aikin guguwa ta ɗaukar da ni ce gaba haka dan ba ta shiga rumbu ba ta cici kusa dan mandawa ba haka iyaye ina da uba na takama ba zan yi gadara ba haka abokan a hannun kuka hakan nake gani bai dacewa haka A kun san ɗan Hausa ba za ya yi kama da bagwarewa. Haka. Wa ya ce muku wai sata gidan barawa baran cecewa. Haka. Me yasa wai jama'a ba su fahimci ikon Allah wa. Haka. Kun san ɗan damusa ba za ya jura kallon rainewa. Haka. A kun kuturu kun san gare ba za a rasa jawabi ba. Haka. Na san dai cewa matsalar shi ba zan iya yaƙi ba haka kun san rariya da ruwa ba ta iya ɗiba ba haka haka nan ranar wanka ba za a ringa ɓoyen cibi ba haka ku wa mai yanka ya aka yi bai wasa ba haka jankare da bakin baki ku bincika ba zai rasa cizo ba haka ajali in ya zo shi kun san mutum ba zai iya dojin ba haka kuce babba da jaka ya zazzage jakar samu duba. Haka. Dan in bai juyewa ba za mu san abin da ya kumshewa. Haka. Haka kar mu kankance ya kai mu lahira ba mu shirya ba. Haka. Ka kawo lafazi shi ka maganin arnan gawa. Haka. To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari a huce safinatu na fata an tashi lafiya lafiya kalau mala ibrahim to alhamdulillah ya sanyi a sanyi kam aikin san sanyi yanzu ya fara takura jama'a hmm, an fara takura an fara takura <laughs> amma dai daɗin abin da wasu dai suna shirin fara hutu saboda haka ba zai dame su ba <laughs> ba sai an irin tashin asuba da muke mu shiga ofis ba wa za su huta <laughs> to sauraro da fatan kuna nan lafiya yau muna shan wannan tsohuwar waka ta adnan hassan wato farin duba mm. a cikin wannan zaure akwai wasu waɗanda na sani a ofishina a wani lokaci wanda mm-hmm. kullum suka shigo ofishin nan daga safe har zuwa dare wannan waka kadai suke ji mm, ni kuma wala ibrahim kawata maryam nake tuna da tara su tana son wakan nan wallahi Allah ya ji kanta amin ya kesa wannan waka yadda halima ta so wakan nan ita da eh. sahabu eh. yawa kullun sai kin ji su ma suna sa wannan waka Allah sarki mm, wallahi sannu mm. yawwa to ga dimbin gaisuwa nan zuwa ga masu sauraronmu shugaban majalisa ismail umar bima mai gombawa a gombe da iyalansa da fatan kuna lafiya sai gaisuwar ismail aliyu da saratu ji abdul birnin kudu sai nura bello daraja kaset gusau tare da jamilu mutawalla abaucin yakubu sai sani musa gusau tare da ali adamu jauro mai gidan wanka tare da muntaka abdulhadi dabo sai al-ihsan musinun tare da wato muktar jibril sai li isa tare da abdullahi laila ajiyan facebook don bangaisuwa zuwa ga isiyaku ali mubaraku wato da injiniya zakar usman bugaji tare da mustapha abdulkarim bazazzagi sai ibrahim dallami badejo tare da sale dakata sai gaisuwar atiku mustapha yari tare da dauda tela baninge sai kuma gaisuwar bilkisu m sani dala tare da abbas abubakar aliyu sai amina hamza babes a zaria tare da mahmud abba sai gaisuwar fatima suraja dada tare da maimuna bello da abba dan kushinu a kanan dabo sai umar hassan tare da ibrahim tahir sai gaisuwar abacha kacalla daga ji wannan sunan babarbare ne mm. <laughs> ya hada abacha ya hada kacalla to <laughs> <laughs> mun gaisuwa zuwa ga Haruna Suleiman Otono a jihar Neja sai Bala Dairo Hassan wato Branko kenan sai Abdullahi mm. Ahmed Yusuf a Farfesa tare da Ibrahim Garba Garbati sai Malam Nazir Suleja tare da Ahmad Sani Kazaure da fatan kuna na lafiya. mun gaisuwa zuwa ga Usman Jigaura. umar na fata na faɗi sunanka daidai ko jigawa ne sai hmm. abdullahi suleiman da fatan kuna nan lafiya ga ɗan bangai zuwa ga masu sauraronmu mu wato barwan giyaɗe alhaji abdulkadir sabo sai kuma turakin giyaɗe muhammad sabo ah, da fatan dukkuna nan lafiya don ban gaisuwa zuwa ga mai mu abubakar kalajanga jalingo a jihar taraban najeriya tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya muna mika dan gaisuwa zuwa ga comrade bashir dauda a can jihar katsina tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya haka kuma muna gaisuwa zuwa ga mai mu adam a adam gaisuwa tare da mai sauraron misalifu zakariya gidan rumji yankin maradi a jamhuriyar nijar da fatan kuna nan lafiya gaisuwar a bari ya huce daga mai neman kura dauda garba bin affan unguwar jaji fatoskum da malam umar bin usman unguwar jaji da malam umar hamis mai shago unguwar jaji da sadi energy tandar fatoskum ga gaisuwar alheri ta filin a bari ya huce zuwa ga Sale Shahada Dambam da Yusuf Babaji Jalam da Ibrahim Baba Umar Misau da Umar Musa Dambam da Alhaji Mustapha Shamadu Dambam. Sai gaisuwa zuwa ga Yahayya Abubakar Karfi Malumfashi da Sanayat Yahayya Karfi da Abdulrahman Yahayya Karfi da Nabila Yahayya Karfi da Abubakar Yahayya Karfi da fatan suna nan lafiya. Ga gaisuwa zuwa ga Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Alhaji ardo da rumfa a shaka da alhaji sule na yashi bajoga da dr sa'idu sani badigo allah sana faɗi sunan daidai da hajiya hauwa da gauda mai tuwo tashan moto bajoga da hajiya asabe alhaji haruna bby ta marsuwa ga wata gaisuwa kuma zuwa ga shugaban kungiyar muryar jama'a haruna muhammad katsina da isuhun dila faki to ga kuma wata gaisuwa zuwa ga sani mai lange-lange waya wuri da ya hayya abubakar karfi. Rani da Ubangiji shine mai kyauta kuma kyautarsa baya zobewa ka karamin haske a baitika ka gara min cewa ka in tsaro ka ta tafiya da na yi ba kaucewa na je na dawo na ji yarshe rasulallah ya abin ya burge haskaka ka ga wata zatinka haka alayan manzo ka sako sahabbai tsarkaka haka sa'ar su faye don agare suka gama shaidarka masu halin girma a kowa kushe su a radini ba shi ba ni annabi sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kamani. suwa yabo bai kare ba ba a ci na ga har a yau ba ta gogewa haka min abuwa ka duka gida ba zai rasa ƙofa ba haka shewa abin fatahi na gane biyun ba ko fahimta ba lallai na zabo gaban manzan Allah a burkutu shi ya nuna ni annabi sannu farin duba shugaba mace yar tantirai eh. dole na mata ke dan kai ne ka zamo mana ƙarshen manzanni annabi sannan farin duba annabi na je raudar ka ta zaba ta kama ni annabi madina da na sauka na je bana tare da zauki na gane gaban manzo na je bana tare da shauki na haka ke bisa kayina haka sai na kama kiran abar butu idan ya yi belina kin haske ya jawo sai na ji nan take ta zaba ta kama ni annabi sannan farin duba annabi na je raudar ka ta zaba ta kama ni annabi sai dai gaisuwa ga shugaba na jaddada niyata bata ya amsa take sai na mika bukata ta haka ina ta faɗa cewa annabi ka karɓi ziyara ta haka na ce ba da ni ba don habar kutu ya aduba ta take na hau kyarma ina manzan Allah ka rufe na ka ni annabi na ga tuntuni kike dariya ke kaɗan ki <laughs> cikin zauren da magana kenan wani saƙo ne wala ibrahim mm. wani labari ne kai mm. wai wata malama ce take ba da darasi ga mata a masallaci mm. ta ce da su ya zama dole ga mace ta gari ta taimaka wa mijinta wajen raya sunna karin aure don koyi da fiyayyen halitta bayan gama karatun malama ta taso sai ga sai ga wata daga cikin ɗaliban ta taso ta rungume ta mm. ta ce Allah ya ƙara basira malama da mm. na san haka ke da fahimta da ban ɓoye miki ba mm. suna na manahil <laughs> <laughs> Shekara hudu kenan ina auren mijinki na kasa faɗa miki. <laughs> Kawai sai malama ta zube a ƙasa. Aka ɗauke ta sai asibiti. <laughs> Likita ya yi ah. ƙoƙari ta farfaɗo. Mm. Sai ga manahil a ta tana murmushi ta ce, wallahi a rayuwata ban taɓa ganin mijinki ba. ina baki shawara idan zaki nasiha ki rinka mm. yi akan abin da kika san zaki iya aikata kamar sallah da azumi da sauran eh, wato karki je ki ce mutane sai abin da ke kin san ba za ki iya ba <laughs> kuma daga ci a aure mijin da sai ta zube <laughs> ta zube a kasa ta ba da ta zuba. a sai da aka kai ta asibiti <laughs> akwai wani labari da na gani ɗazu mm. a cikin group na abar ya wuce na eh. whatsapp hajiya fatima halliru daura eh. shugabar mata ta rubuta eh. wato gajeren labari ne wato wata rana ne wani wanzami ya dafa ƙer mai gari yana yi masa aski <laughs> to yana ta ce sai da ya zo daidai makogoron mai garin sai wanzamin nan sai ce yalla bai shin harajin bana nawa nawa ne ma <laughs> kai kai kai eh, budan bakin mai gari sai ce ai harajin bana banda wanda mai gaskiya ne eh, wato an dauke <laughs> a'a ga wazami da aska daidai makogoron sa yana magana harajin bana cewa ya ma yi <laughs> basira <laughs> ta yi basira ai dole ce an dauke musu bana mm, ce a'a na ce banda ku banda wanda mai bana harajin bana mm, mm. <laughs> Um, akwai wannan labari kuma ah, mai sararin bala Muhammad Damba mai aiko da labarin nan wai eh. wani babarbare ne da ɗansa suka tafi gona suna shuka sai ke ce ma ɗan nasu ya ce bana idan wani amfanin da muka shuka mm. ya yi kyau mm. zan sayar sai in sayo mana godiya ya yake faɗa ma ɗan. Mm. Buɗan bakin ɗan kuma sai ce aiko baba wallahi don don hau nan don yi sukuwa akan wannan <laughs> godiya da za a saya. Mm. Kai kuma nan take kawai sai baban kawai sai doke shi sai kai mara duka ya ce kaji kaji mahaukacin yaro mara <laughs> tunani godiyan godiyar da ka kashe min <laughs> za ka kashe mun godiya ke fatina ba ba amma sai godiya ba kuma kuɗin da za a sai godiyan ma ba a same ba samu ba tukuna amma saboda ya ce masa idan aka siyo godiyan eh, idan ya eh. hau eh. yawa dai sukuwa da da da da godiya kawai sai baban ya ji haushi kawai sai kai mara mangari <laughs> ya doke shi wai zai kashe mara godiya <laughs> ya sha mangari a banza <laughs> wai Allah ah, gode da ko alama bai ma san cewa zai iya saya ko ba zai iya saya ba tunda bai samu kuɗin sayan ba tukunna yawa ba amma shuka amfanin gonan ba <laughs> ya mutu ba ya yi kyau ba <laughs> hasashe ne kawai mm, mm. akwai wani labari da a wani labari da wani mai sauraro ya kuma amma wannan eh. labari mun sha karanta shi na jin mm. wasu masu sauraro watakila ban sani ba ko ba sa jin mu ne koya ne amma sai su ta kuma na da labari da an ji shi ya eh. fi sau daya wai wai wani saurayi ne ya je eh, wani gida ya tura dan yaro ya ce kai da Allah ka shiga gidan nan ka kira min ah, Humaira ka ce mm. ta zo ka ce mata ta zo in ji sani striker to da ya shiga sai sai uban ya ce wa ke kiranta sai yaron ya ce sani striker ne ke mm. kiranta sai uban ya ce to ka ce garba defender <laughs> ya ana da wala mai shakara ta da labari <laughs> ba sabon labari wadda ibrahim ga wani kuma wai na wani malami yana koyar da lissafi a aji mm. sai ya tambayi lado goma su goma lado ya ce bai sani ba sai mm. malamin ya mare shi ya ce gobe idan an tambaye ka mm. goma eh, goma a tara da goma ka ce ishirin in ba haka ba jahilci zai kashe ka bayan malamin ya gama karantarwar sai lado ya tambayi malamin idan ka ga dubu ɗaya a ƙasa da kuma ɗari biyar wani za ka ɗauka sai malamin ya ce dubu ɗaya mana sai lado ya mare shi ya ce duka biyu za ka ɗauka in ba haka ba talauci zai kashe ka <laughs> sa ne kuma <laughs> <laughs> haka yake a masu sauraro za mu da sa'aya sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin safinata sada sodangi Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Haka. kyawun ki mai da sai da ya ruda ni annabi sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi an haifo manzo cikin maka amma aka fita shi haka dan ya sha wahala gamin kirai sai na ta yi marƙya shi haka sai Allahu ya ce annabi sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi sita masajid ma na je da na yi ziyarar su har ma na tambaya domin na san tarihin su haka akwai wasu sahabai na rasu da su ne tushen su haka yar manzan dalbashi inda kwa nan ta tahi ta sauka a ƙur'ani annabi sannan farin duba annabi na je raudar ta zaba ta kama ni annabi masjidil kuba inda shugaba ya yi zangon shi wanda ya yi aikin umara abin ya zuke ni annabi sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi kai ran da aka ce za mu bar madina sai na ji na damu haka ina cike da shaukin bar da sidi imamun mu haka na je na gaban manzo na je da dubu maraicin mu ruwa na garin manzo a madina shi ne wanke ni annabi sannu farin duba musamman a yanzu dole na mika ta haka ga sayyidina To Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.